أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في قبل تسليم القرآن بالجمعة دوران قبل صلاة الجمعة بإجتماع أبواب الوداع أوان قبل تسليم الأولى مثلا الشكر والتفرد أيوم قوم يا بكر بوكر رمضان هذا يجب أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم لمكة الله مدينة يوم شكرا بقوله تقول لك da ta da tsara muna yi da wani gida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tallafin marayu Nafisa Abdullahi ta ba da ya da hijira biyu fadi wajen wajen fita ba da sunan atamfa ɗaya da rabi ta ce a sa ta addu'a wani bawan Allah ya ba da kaya ko hudu maman adamu ne ta ba da kayan daya a sa ta addu'a wani ba wani allah ya ba yari biyar wata bawar allah ta ba da can da yari biyar a yi mata addu'a wata bawar allah ta ba da hijabai ta abin da guda biyu allah mu yi zan yi wani lokacin ta ba da kai masu bukatun addu'o'i allah ya wani bukatun suna kai idan damuwa ne allah ya yi allah ya rai kuɗaɗe da aka samu keto ya ba da wani yana da yi da ya sami yayansa a cikin addu'a alhaji baba ba abba kuma ssd yoga state lokacin da nake tafiya a ne yana cikin masu saukar da wani ɗan wani haka ya sha suna su ya ta yamusu ya gyara neman wani barayi shi ma ya yi ko kuma wa barayi yana dubu da shi wata baiwar Allah ta ba da dubu wani yana dubu biyar ta ce abin ya ta addu'a wani bawan Allah ya ba da naira dubu da a ajiye Aisha mai kankara ta ba da dubu ruwa wa barayi shi naira dubu biyu ma ta lafiya ta ce a ta addu'a Allah ya ba da lafiya malama Halima da hawa sun ba da dubu ruwa wa barayi naira dubu da ta addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya wani bawan Allah da ke tsoron malari ya aiko da dubu kuma wa malari naira dubu goma wata gawar Allah da daga Abuja wata gasa naira dubu biyu wata daga ɗan bushiya wata gawar Allah daga ɗan bushiya ta aiko da malari dubu goma ta naira dubu hamsin ita ma ta ce a kai ta addu'a Maryam Jibril ta aiko da naira ɗari biyu ibrahim dubu naira dubu daya wani bawan allah naira dubu ma a fatima alheri ta aiko da dubu goma naira dubu daya ta ta addu'a wata wani allah daga unguwanni ta aiko da nera dubu biyu a sa ta addu'a wani bawan allah yana da miliyan da ibrahim ta aiko da naira ɗari biyar a sa ta addu'a yadda wani ta aiko da naira ɗari biyar a sa ta addu'a wata wani allah ta aiko da dubu uku wani bawan allah ya aiko da nera ɗari biyu Wai bayan Allah ya kuma addu'a Allah ya saka musu alkhairi wanda suka buƙaci addu'a kuma Allah ya musu buƙatu suna idan damuwa ce Allah ya kare kuma Allah ya yi akwai bayan Allah da suka aika da gudunmuwa wa marayuta a kawo na marayu Nafisa Faruk Naira dubu biyu, Rabiu Ahmad Usman Naira dubu ɗaya, Ibrahim Musa Bakari Naira dubu ɗaya, Garba Tukuki Naira ɗari biyar, Abba Naira ɗari biyar, Amina Musa Naira dubu biyu, Musa Adam Naira dubu biyu, abubakar mutu naira dubu ɗaya kabila naira dubu ɗaya maryam musa haruna ya ɗari biyar hajiya rabi naira dubu goma amina iya tashi naira dubu hudu ali musani naira dubu daya aisha abdullahi bello naira dubu biyu adam bi naira dubu biyu umar yusuf abdullahi naira dubu daya dauda salihu yusuf naira dubu daya jafar muhammad naira dubu daya nasiru ahmad shinkafi naira dubu biyar faruk umar abdulkarim naira dubu daya wani bawan allah da shirin da ya yi kawo marayu da gudunmawa naira dubu biyar allah ya kai usman musa ce wa naira dubu hadiza a san naira dubu adama addu'a ne naira dubu ɗaya aisha a kuka da naira dubu biyu zubairu muhammad naira dubu ɗaya rami ahmad abdullahi naira dubu ɗaya ke ciwo abubakar oga naira ɗari biyar salihu jagore naira ɗari biyar fatima muhammad adamu naira dubu ɗaya hafsa jibril naira dubu ɗaya waɗanda ba muna addu'a gaba ɗaya su allah ya saka musu da allah su ya mutu da su a duniya da lahira akwai amina da kan ta ya da naira dubu da biyu ya haya ibrahim kan naira dubu da biyar da fisa muhammad dan ya naira dubu da abdullahi dauda naira dubu da wani bawan allah naira dubu da da biyu imam naira dubu uku wata baiwar allah dubu biyu muhammad naira ɗari biyar a da ruwa naira dubu biyu baban ahmad ɗari biyar maryam abubakar ta aiko umar bin muhammad yana da adamu aminu yana duniya Mustapha al-islam yana duniya garba abdulkasim yana da duniya al-bukan yanwali yana duniya da suna abokan fatima umar yana da biyar yana da da jiba hussein yana duniya usman bin yana da miliyan mahmuda adam naira ɗari biyar kafin tafsiri an samu naira dubu da ɗari da saba'in a an samu dubu goma da a tebur ya samu dubu ɗari da saba'in da bakwai da total naira dubu da da ɗaya da ɗari da arba'in total na samun naira dubu ɗari biyu da da da ɗari da da jumla gaba ɗaya abin da aka samu gudunmuwa a cikin na marayu naira dubu ɗari da ɗari naira dubu ɗari da shida da ɗari biyar da goma sha biyu Allah ya saka wa kowa da kowa da Allah ya sa duwar da suka bada wani gudunmuwa da kuma su je da wata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aljanna muna kada wani da sarki marayu kan bi a wajen ban a kawo ne kofar da wani ya ta wajen da mura a kawo ne ba قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا الحق ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. syuruh bahawa kepada ahli ini menunggu jemaah kita di dalam dalam tuntunan cara dia berdia ya satu punya baru merusak tuan dia jadi orang itu menjawab kepada ada yang jadi apa tu? Wala kata ahli sebelum kita sebut kita tahu itu luar saya tu pun jangan kata Perlu baca hari mulanya pola, tapi hari itu juga banyak. Kita akan berbincang. Siapa ni?

Allah ko mun san shi sarki da kurka fara ko ya ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ku da abu da ku sun yi kaza ne da kace ku ne ka ba ta ga mu cewa ta sun Allah a wajen ku da da mutum ake masa barazana suka ce ne ga da Allah ne to ayo kuma na ka hoto ne muna so mu ta gida wani gida na ko gida na zinariya ha ina ya samu kuma da gina gida da zinariya ko da zuwa ka faɗa su za a bude da kuma yin da zaru da sakkocin arziki na Allah ba hannu da suke gida da Muhammad ni ma ban yi talautawa ban yi azurfa Allah ya kuma annabi ka faɗa wa mutane duniya dala wani ya idan annabi kansa bai iya azurtawa bai iya talautawa akwai wani mutum da zai iya azurtawa ko ya talauta ina da yau da akwai wani mutum da zai mutu shi? ya ce shi ma yana azurtawa akwai shehu da zai mutu jiki ya ce shi ma ne azurtawa ne ya talautawa ne duk wani da yake mutu yana azurtawa yana talautawa ba wani ne wani shaki ba wani ne annabi ma bai wace azutawa Allah wace talautawa sai ka annabi ma ya dawo ko mu ga da kuma kaga annabi ne ya galiban ya ce har ne da shi kula da liman ya ce har amma ba da kuma masha Allah ko zai yi kula da in ba Allah ba ku in ji kazari na faɗa su domin suwa haƙiƙa ne da wata kun gane wani sarfa duk wanda yake ta da ku da hudu na biyu wala a'lamu ghaiba annabi ta gaya wa mutanen duniya kai ba ka san ba ku ji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa har ba sai ka nuna su ko da ya kai da guda da Qur'ani da karatu قل قل لا dace ka faɗa wa mutum tasboki harshe haka ba a lokacin ba kuma ka gaya wa kai ba ka gani Allah ya Allah ya faɗa da nan ya san gani Allah ya ce wa Allah ya faɗa ba ka gani ba da nan ya san da Allah ya da kai ba ka gani ba sai Allah ya ba san ba ka gani annabi ya mana kullu fada ga qur'ani ya yi ma annabi ke da annabi ya idan annabi ya tambaye ni ba waye ke tambaye ni a duniya ba ina da wani hada rafa a wata ayar ta nuna wannan ayar Allah kuma ya tambaye ni wa inda kuma fatiha وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب لو ثم لو تشركون كل جماعة قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سلم وما يشعرون أيام يبعثون وصلى الله عليه وسلم جل جلاله daga Allah daga alƙur'ani ba ba hadisi ne zama da wani ne cikin hadisa an ce akwai da shi mai, to babu aya da shi ya aya ce garari a karar alƙur'ani kuma ka hadisi da kuma an gami da mana a wancan ayar da Allah ba ya karanta mana sai Allah madaukakin sarki ya ce وعنده مقاتل الكفر مطلوبا ليس على يد اهله لا يعلمها الا هو الا يجوزون يعلم الاسعى mutum aljanni mala'ika babu wanda ya yau da shi a babu ba a da kai ba mala'ika da ya kai ba wani kai ba والاباء والسنبا نجباء والسنبا اغنياء والسنبا بيتنبا بيتنبا بيتنبا ما ولي الذي آدم بالسنبا الذي إبراهيم بالسنبا الذي موسى بالسنبا الذي عيسى بالسنبا الذي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على بارك لا يعلمها إلا هو أكيد لا يعلمها duk inda ka samu ta fara zuwa sai aka samu cikin isra'ila da tana fa'idantar da hukumu wani zai me Allah ya sani saboda shi wa ma shi ba duk abin da ke karfi da wani ke ba wani a wa ba ta yin wani ba wani gani ganyen bisa da zai suke ya faru min wala ɗan illa ya'ala ma shi ya sarwa da ba wala habbatin fi zulmatil ard ba wata ƙwaya a cikin dukkan kasa wala raqabin layya wala yadin ko dukkan In ya fi kitabin ba ma Allah ya tsada ba bayan ya san yana da lokacin din a cikin dukkan wannan shi ake zuwa. shi a da ya da قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرة إلا ما شاء الله Allah ya ce ka kawo da duniya ne da kai ma annabi ba Allah ba kai ma bawa Allah ka sanar musu kar bayan ka wuce wani yana bauta Allah ka gaya musu la ablugu da dawri ni kai na annabi ban mallaka wa kaina wani amfani wala zarra ko da wani cuta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya dama yi annabi Muhammad yake bai da ta amfani bai da duk wata fashika sai abin da Allah ya dama yi sai da abin da yake duk wata fashika bai da wata tsare sai abin da Allah ya dama yi da dama yi ko fada mu wai dan adam ne a bayan kasa ne sai a rika Allah ya ƙara gaya musu don kanku ya waye walau kun ku a rabu da a annabi da ke musu da a ce ni annabi Muhammad ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na san gani da a ce na san gani na takartu min al da na yawaita wa kaina alayhi wa ma mattabi rasul da ba yi da wani wani abu da yake shama da ba zai da yi da ka ya ba a ah. don Allah idan ka ga su abin da ya na ta ba da kuma za ka ji in ta za ka shiga mota sai za ka mota mai ta kuma da kake za ka aka kana ta hanya za ka shiga shi ne mutum in kasuwa za ka yi in ka san ita zuwa kudin ta a wannan harkar asara za ta yi bari ba za ta yi ba za ta shiga mutum ba za ta idan ka sai sabon mota sai ka mai gidan da azumi ka za ka sai da za ta yi kenan rafi da gani shi ya sa cuta ke faru rashin sanin gani shi ya sa alheri ya ke kuma da mun san gani duk da nan ne shiga amma sai a samu da harka da za a samu kuɗi da yake ba ta farko ba da ta yi wa kasuwa sai a riga ya ka sake ta ka samu da ni ba ka fara kawo wata Allah sai shi da wani nan yau ba ba ta wa ya sani a wancan aya da Allah ba ya karanta mana Allah ya ce man fi samawati wal ardi layla wadanda ke sama gaba duk muna cikin da sama wal da duk ta Allah da kanta da wanda da ake da gaba da babu wanda ya tabe ni sai wa illa ma ya Allah sai ba da ya ku saurara abin da ya sa da ke biya ana kai shi da yi. suna so su tabbatar da annabi ya san gani saboda sun kira ne da cewa shi ne da su sani kenan sa so a yanzu ta hukumar su ne san gaibi sai sun ja da shi sun tabbatar da annabi ya san gani kafin su da su kafin su idan an kare su cewa annabi bai san ba sai suka ce shi ne ya san za ta kai wani lokaci ya san a ya ji ya hanyar da ba duk su da kuke da su ba wai su kare ya za su su kare cewa wannan su su to dole su fara wani jima daga annabi ya san dai domin nan za su ɗan samu ba su ɗan sa da kula a samu jami'ai za su ba ne shi ya sa da mutum a a da ke duniya ta maƙiyar Muhammad Rasulullah dan gaba da ajiyar wajen da annabi da dole ba annabi suke so su kare ba me suke so su kare sai mu suke so su kare sai ba su ba da wajen annabi amma annabi ya fara wa duniya ban san gani Allah ya ce ka ce ba ka sani ba ya faɗa bai sani ba ya ayo a alƙur'ani ana karanta ayoyin abu ana karanta su a masallatai amma sai ruwa yake da ayoyin kuma karanta ba wani gwamna da ya babu duk wanda ya ce ba za ka ci zaɓe ko za ka faɗi zaɓe ka nuna karya yi. ne ƙarya ne Yan siyasa ku da bari ana yaudara kawai mutum ya zai shirya da rubutu ya ce an gama kai ne gwamnati a kaza an gama kai ne kaza an gama kai ne sanata an gama kai da kan majalisa ta ne da fiye ko wallahi ƙarya suke muku ba gaskiya suka ba wannan malamin da yake ma kai da gwamna da ya san yadda za a zama gwamna a shi zai zama gwamna ba kai da kawai ba waye ne ke shiga wannan wani waye ne ke shiga wani waye ne su da na ana rubuce da wurin da waye ne su waye ne su kuma da aka da shi da mai da ya waye ne su aka kike da shi da kaucewa kai wanda ma da ya zo da shi da san kuriya ya san da addu'a da ake a gaban wannan ya maka shi ya fi gaba da zama sai ka san kai zai wani da kwakwalwarsa bayan wasu ya yi kwakwalwarsa in ya san yadda za a yi shi ne in ya san yadda za a zama gwamna shi ne zama in ya san yadda ake zama sarara shi ne zama in ya san kuma da shi kai da lura da gudunta da bai da amma jikin sama da wata biya a cikin wata yayi duk yadda ba da gudunta ya yi a duniya sai ya kama yayi yayin talakawa wanda sai ya zama sai wuzari bai tafiya sunna nan ne ba magana ɗan waye waye ba wani ake ba ya yi karatu ko bai karatu ba ya san harkar ko da san ba wanda sai ya haɗu yanzu da ala rama cikin shehu na Najeriya waye ba wani ko faɗa musu duniya inda bai saba da kai yana karatu Qur'ani har a gare maka cikin shehu na Najeriya waye ba wani ƴaƴan talakawa da ko ba ƴaƴan shehunan ba shehunan ba mun? ba ƴaƴan da shehunan ba sai kun eh? ba shan da hawa da da da ba ne eh ina so ku faɗa mu wanda ya zama wani abu a a ba dan ba ubangiji ne ne gida ba ko Ibrahim kuma da to wanda karatu ma bai sai shi ne zai bada gwamna ga zaune ba da ba sai da kuma gara da wala abu da ko in mana ko sannan ka faɗa abin kewa da ba kai ba dai ba Tun ce aukar ka fi sama suna son yanzu daga ka hawa ka kai sama to kana da fika cikin wanda zai haka aka ya hawa ya zama sai wadanda shi Allah ya wata fika cikin ya sauko kuma ya rike sau da aka nuna wani kuma aukar ka fi sama ni ba ba aikata da kuma kuma na ba balle ku ce musu hausa sai ce in aka je ku zama yi ba ba abin da nake yi ni karanta da shi abin da Allah ya yi sai da Allah ya yi wahayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ne yake aiki da wannan ayat wannan ayat idan ta kawo sai ce ku ce tsakanin bayan shin annabawa suna yin istihadi ko ba istihadi ke wahayi da Allah سورة اللي من أسجد لله ما يهدر يأتي علم لله وحي جمعه كذا الذي يمكن في الجهاد هو أن يدوار جماعة في الجهاد كذا أبو جهاد ودوار ما لم يكن في أدبا واسع في الجهاد كذا أبو جهاد ودوار وجد في أدبا أما وجد في أدبا واسع في الجهاد ثم لم يكن في الجهاد annabi dawo da annabi Sulaiman sun yi istihadi Allah ya bada labarin a cikin suratul anbiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi istihadi Allah ya bada labarin abin da kuma cikin suratul nuna shi shine sai dai istihadi da za su yi suka yi shi da ta Qur'ani da aka kuma rubuta wanda za su yi istihadi saboda haka sai zama in an da yi da ma yi hali da da sai da suka yi amfani da Qur'ani da suka yi istihadi to har yanzu ba a cikin karo da cewa ba sa yin horo da abin da Allah ya yi ba ba da son zuciyar su ke kuke hada ba suka yi iyali da wasu ayoyi ne ke kuke hada da fi da wani wasu da ba su gano ba ba kai ba ta da eh ba ala rama ce ba ba da ba ba da ni da ya ya ce ko kana ba ya kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yaslawi al-a'ma wal basir yanzu ba kawo በነገራችን ደግሞ በላቱ ይገባ የዚህ በመጣሪ ቀለለ ለዚህ ወደ ቀለለ ወደ ዲኒ የዚህ መታው ለሚገኝ ነገር ይላል ወለ ቀለለ ወደ ቀላል ነው ነገሩ ግን በታው ባ कोई ऐसे बड़ी बुराई दे सकती या सरकार दे सकता स्वागत बाबा को लेके जाए होता है अल्लाह ने बारी को लेके जाना दर्जा मुझे वाले magana da ake shi ne kafiri da musulman lambi musulmi da musulmi yana ce da rasu ne wane ne makawo kafiri musulmi wane ne musulmi musulmi da shi ba da akida Allah ya ba da yin wani misala ko hadu da girma a wani wuri yake matsalin farke da ra'a ba da wani matsalin farqain da هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الأرور وما يستوي الأعمى يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن في مثل السيدين مثال الجمهورية كاملة مثال اللي يأتينا ده مشرك مثال أهل السنة ده أنبياء مثل الجمهورية Allah ce kal'ama kamar baka gobe wani asabu da kurma wani da mai yi

آية اللي كانت دامنا سورة الصادق وما يستوي الأعمى هذا اللي قال ربنا وما يستوي الأعمى والبصير Allah yake da makawo da mai gani ana da kasa da wani sai ta ne wala zulumat haka nan dubbai ba za su taɓa yi da haske ba jere da haske za su yi ba za su yi wala zilu wala harun inuwa me take da shi sanyi idan ana kwana rana kuma kana da wani shi da shi ko kan bako me take sha za ka rage wani yake shi gina cikin ruwa ta yi kun Allah ya ce wa bayan sa da haya wa wani abuwa mai rai da matakke za su je wallahi da imani da mai rai ka sa su ne ne na kuskure shi yasa ya gana ta biyu zai ga musulunta kamar da kana mutunci ya ka hula maka a wa man kana mai a wa man kana mai kan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi nas kaman مثله في الظلمات ليس بخارج منها ألا يجوز وجهك مثل da mace ce ya mutu zuru fa hayya mu duka raye da bayan mun raye da shi wa ja'alna lahu nuran yushiru bihi ga samu haske wanda yake tafiya da a cikin kan da kana mutu yake mu gane ne. da kana mutu yanzu Allah ya yi ya ta. sai ƙara sa maka haske shi ne haske shari'a wanda kana tafiya da shi da kana kafiri sai ka musulunta a kenan da kana mace yanzu ka yi ta rayu sai Allah ya tsaya maka harshe shi ne harshen shari'a harshen sunna da yake haska maka gara hajji da ya yanzu ne zai zai da misali wanda yake cikin dubbai ba da zai zai su to ba ta ce da aka ce Allah ya tsaya ba wai gawar ce aka rayar ba da ba yana da amma sai ya ka yi da ke zaman da sai wani. shi ne wa mai sai a yawo wa Allah ya ce mota da yana yi ila da ba kowa ba su yi wa'azi inna Allah yuhibbu man yasha ku ji wata magana inna Allah yuhibbu man yasha ba kai kana yi ba to sai wanda Allah ya gada wa'azi da yau ya zauna wanda ba Allah ya gada wa'azi da ya zauna sai ya zauna sai ya zauna amma Allah mun zo da a wasu da ta koyi tun da ramadan da ya shigo bayan Allah ke ta kira da gobe Allah ke ta kira yana ta harshen shirya a cikin gobe wanda ko mu zuwa ila alqur'ani da girma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar annabi da zuwa ila da gobe da Allah Allah ta da gobe tun da ramadan to shi ne ma'ana da ne wani hali ya sauna ba والبصير كان في أفلا تفكروا بذاك يمكن في الأمور الاسلامي وقال جميعا ألا يوم جل وقال ألا شيء كحيل أكيد سوى شيء كحيل كذا يجي على يتوى شيء يتوى يتوى شيء يتوى شيء يتوى مصيبة شيء يتوى بعض يوم تسعى ألا الله يقول ذلك كان لكن أدوان وأنذر به الذين يخافون ليس لهم من دونه ولا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ashe wa'azi in gani Qur'ani ba ta wani da Allah ya ce wa'azi wannan Qur'ani ya fara shi dai da amma kuma da za su yi za su yi na kai kai su ne a yanzu da kafin a yi da Wani wanda ke fito wannan na rana da za a kawo zuwa da wani na yi sabon miliyoyi wani ba su da wani da zai yi ya so sakamakon Allah da Allah wala shafiya ba su da wani mai ke son sakamakon Allah da Allah Allah ya yi waɗannan su za su yi waɗannan su Allah ya ce la'allahum yattaqun domin su kare kiyaye dokokin Allah to ne da kuma yana wani da zai kama ne da kuma da aljanna ba ya yi akwai wani da zai kuma ya zo da zai kai aljanna ba ya yi kenan babu ceto akwai ceto akwai ne amma ceto na lahira sai an samu شر شر الحكم كيف بعد الشر خاضوا بعد إلى توحيد وعلى الإسلام matuƙar samun da samun da samun da shirka ba da wani kuma na duniya wannan shi ne roƙon bawa Allah ya tsare shi sharri na biyu ha sharri na biyu shi mai kenan wanda zai zai kenan bai yi zai zai ana ya ne zai ba sai Allah ya zai ke zuwa da yana ba ta ɗaukar da ya abu da ke ɗaukar da abu da ke kowa ba zai yi kuma ya ce ya zuwa da ɗaukar to shi ke so ba ke zama ka ne yin ke so ba sai Allah ya ba ka dama ka ɗaukar da ya ba ka dama ka yi ba saboda ba mu zuwa da Allah ya ce ku jira bari a yi aiki da mu a yi abu da bayan Allah ya amince ka yi kisan misali Allah ya ce ana rama Ahmad Suleiman na ba ka yi ka yi su a cikin kiyama yau don ya so ya tsara daga da ya kasar da Al-Qur'ani da yawa da kasar ba da suka mutu to Allah ba zai yi wani zai yi dawa ya ba ba zai gwada mutu bari ke kusa mai rana zai gwada mutu bari ke muka yi gobe zai wata mutu idan aka yi ce ana rama na ba ka kibiri yau zai da ta gargaza na ba ka yi ne ka yi ceto a wanda shi da alƙiyama saboda duk da shi ya karanta da lokacin hoto ya rama ya Allah wa ka ba da ilimi ne ke ta

biyayyar da kuka mana ita ce za ta ba su aljanna a matukar matuƙar bi mu an zama mu za mu kama hannun ku mu ku aljanna domin mu da kuka da Allah Allah ya yarda da mu yake shawara in Allah ya kuskure ma mu da ke yin gyara ba da kake yin haka ka zo ka ji wani kuma da ku da ku wani kuma Allah ya yi a lokacin da Allah ya ce ku Allah ya ce ku kowa ne wasu ba da mutu ya ce wanda Allah ma ke kauna a duniya kuma Allah ya sa da yawan lokacin Allah ya fito masa shi a cikin zuciya ko mutum ya mutu da aqida bai kusa ba to Allah sai kuma ka je ka yi duwa ne sai ji abu ya masa daidai da wanda Allah zai ke kusa da wanda ba da nan ko ka hulɗa da mutanen shi kana yi wa Allah Allah ya ba ku ko shi Allah ya ba ku ko kowa da ku Allah kuma ya ba ku ko kowa da ku yadda ake tafi da a cikin amma da tafi shi kansa da kuma bai yin da bai da ke nan kuka fi kifin gaba daya waye kifin Allah ne kifin da shi yasa Allah bayan ya ce za a yi kifin za a yi kifin zan ba da dama ku kifin بيقول لما كان يقول لله الشفاعة لله الشفاعة جميعا له ملك wani abu. إليه ترجعون الله يقول كما أمر بالله شفاعة الجنة كما يقول شفاعة الله domin yadda ya tsara dole ta zaɗa wani kuma saboda shi ne da kuma da samawa ta wara mulkin ka mai da kan duka a nan Allah ya ba ta wallahi dole ne wanda ya bar da zama da lafiya da kuma da yayi da yayi Allah ya yi wa kasar da lafiya da kuma da kasar da ba ta da wani Allah ya dafa ta mun. a Allah yake ya gaba da rabu. Wala ta kuri bin nan ne ba hukumun duru wajen su wani ashe ne da wajen hasu. Ma ni أنفسهم فتكون من الظالمين أرسلنا على دنيا وتقوى وترى لا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمر وسلم تعالى إلى أمر وسلم أقول سلمان تعالى إلى أمر وسلم أقول الله الله الله الله الله إلى الرسول تعالى إلى أمر وسلم أقول بلال تعالى إلى أمر وسلم أقول محيي talakawar talakawar abin da za su da masu ƙananan sana'a ba su da riga mai kyau talakawar su ne tare da sana'a da wadawa kuma duk sanda gaskiya ne wani talakawa ke fara shafa ta da wani idan da ta zuwa ta fara wani talakawa खासमन लोगों जहाँ पर हम सरकार छोटे जाते लोगों को परेशान सब जीवन को परेशान जब लोगों का मजा करता है तो वो लेता था तो, तो जैसे आप वहां पर सर से मामा की रोटी हुआ बकतों में हमने बुला दिया था मूड में मूड में बंद बंदा क्या सब मतलब नहीं da girman da zai da amma a ce za mu zo mu nuna wuri ɗaya da irin waɗanda talakawa ya haɗa hankali da kwanta in har kana so mu jika mu yi zuwa mu jika ta su waɗanda talakawa ka sa mu lokacin da za mu yi gaba da yawa ka sa mu wuri da za mu yi ganawa da su da mu kuma manyan manyan ka sa da inda za mu yi ganawa da su da lokaci yadda majalisa ne kowa ya zo ya gani ya san da suke da ke wura amma a yau da kuma da da kuma da da wuri ya ai kira su wuri wannan shawara da ta kawo ta fara kama hankalin annabi Muhammad sai fara tunanin ko ai wani nan bayyana da za a yi ta a musulunta kowa ma zai musulunta a fata hankali domin da manyan suka a abu ƙanana zan kara ko wani karawa zan su a yanzu a lokacin yamma lokacin sallah yana da shiga sallah sai a rufi a na lokacin yamma ya yi aure a cikin ya kuma sallah kaga tana lokacin yamma ya tafi kuma sallah ma'aji ya wuce sallah da akwai wanda zai zauna matan da zai zauna da gobe kaɗa ba kowa zai gobe kaɗa ne wanda shi ne adam a gaban hawa an kira sallah ko da shi da shi masallaci kaga ta farko wani abu ya wani, waye ya wani? sai ta zo neman kwangila ina za ka duba ai masallaci za ka ce. kowa ma ne da masallaci sai Allah ya fara da aka magana da suka faɗa ba wannan da bakai da za ta musulunta talakawa za su musulunta musulunci ya samu da cikin da zuwa wannan tunanin kawai ya zo ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya fara da ayi ba ba kwarar ba shawarar fara yana kama ta za ta amfani da islam ba ta yi da za ta amfani da ta yi da za ta amfani da islam أي واحد من أنواع الكتب التي تشربته يبين منه القرآن لو وين تشرب في أضرار أسئلة على أبوها دا وين تبين الرب من كل ما وجه في أضرار وجه فلا تعالى من الجيل اليوم والجيل سنا لا أدري لا أشوف منه نسرة الإسلام أما كذا على أن ألا يقول ولا تكلم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن الفلكاوى da kuke kira ku da mutum ku zuwa bauta wa Allah biya da fadalle ba dan gobe ne sai dan Allah ga su da talauci ga imani da Allah ga aqida Allah ya karɓa ku ko da karɓa ولا تدعوا الذين يدعون ربهم دون ذلك ولا تشركوا به الله يقول ما عليك من wa ma zai وما دون ذلك عليه من شيء wayannan talakawa babu hisabi su da ke kanka kamar yadda babu hisabi kai da ke kanku domin su ne mafi kusan da yin zai koma zuwa da wasu ba malamai sun ce a domin yana komawa ne zuwa ga wani da manyan manyan gari da ka fara da wani da wani mutum da za a taru Allah ya ba abin da ya shafi in sun ga dama da sundanta in ba su ga dama ba ya rage na in an je la'ira ba za a tambaye ta ne ta mutum da ba يد مزاح تجيب من كيبا كيبا مزاح تجيب من كيبا يد مزاح تجيب من كيبا يد مزاح تجيب من كيبا إيه أو كل ثلاثة ولا من كيبا ألا يكون كل ثلاثة ولا من كيبا ألا يكون كل ثلاثة ولا من كيبا يدي مزاح تجيب من في إذا كنت تقول كل ثلاثة ولا من ألا يكون كل ثلاثة ولا من كيبا ألا يكون كل ثلاثة ولا من كيبا جد الله يكون على محمد saboda ta da shi haƙƙin talakawan ba shi ya sa wata rana abu su biyar ya zo wani da talakawan ka abin suna kusa lokacin abu biyar da mutum da ba shi da ta makarci a masa fasarin da ya farkace ya yi shiga ta alfarma ta kafin ga wani da talakawan su biyar su abu da ya kalmar su ɗaya su haiti sai suka kalle su suka ce ma a kazar da su yi min wani a cikin lahi ba a kaza ba suka ce har yanzu ka koyi bai samu wani da ya zafi da shi ba a wuyan wata wannan mutum Allah kun gane hausar wato suna gani wannan saboda kafin da shirka da ta'addanci da da cutar da talakawa da yake cutar da sahabbai ya kamata a ce a cikin da kansa amma sai suka ce har yanzu kafu ba ba su samu wanda ya dace da su a wuyan wannan mutum Allah ba da sai za mu kai yau da magana a yanka da kai wannan ba kuma su ne a mana sannan ko ba komai yana da alaƙa da alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kawai ne sai sai za mu kai ne ko kuma ya zaɓi wata kuma da magana da wannan ba me yake me yake ya yi da kyau na kan da yana da kuma da sa mata wannan ya mutu ya mutu da ya wuce da yake ba da zala tsala da wannan labari ya rasu da abu ku je ya zo ka yi magana da wani da wani suka faɗa amma na mutu biya annabi ke na mutu ne yake na mutu biya yake da mutu biya nan ne ba ki ba yake yi su na kamar da su ba ne a nan yake da da shi duk da kayi da kyakkyawan niyya ta mutu da tsira in har yau ya ba ki to wallahi ka fi sakar da Allah ya haka Allah ya rabu tunani kawai a kan Allah ya saukar da aya ne da ɗaru da kuma da kowane da wani sai ga sai na abu da ya fito yana da Allah amma da Allah su haihu da biya sun da mutu da Allah ya kuma da kuma suna da za a ga kuma ya kai abubakar bayan sabon da suka kaga ya abadi a cikin zuciya ku Allah kuma shi ne kake kai ba wallahi ba wani kasar don Allah dai ku ya ce ku ya ce ku don Allah ku ya ce sai ga shi su da saboda mun ya ga wajen Allah duk da cewa su ne ne kenan girma a wajen Allah in ba girma a wajen Allah a ƙida girma a wajen Allah ya ɗauka da suna gangar in ka ce wata kai ba a wajen ko da duniya an ganka karami karka damu idan aka je lahira kafi ba ku rafi'a Allah ya ce lahira ita ce tsakakar da ban duniya za a rubuta a duniya ba ne ku ya ta fara da wani in zai da hanya a harkar hanyar da yau ban da kasa masu tafiya karfin kasa to da aka mutu sa'a an hau kafin amma ba a yada ba wallahi da ya yi wani kasar da wani dola da kaga ana tutu ana tattaka da wani dola sun zama ba kowa ba a rasar rabi'a wasu kuma a yanzu yana da wani ba kowa ba talakawa mataki amma sai karatu Qur'ani kai kiyaye kan da jami'i kai kiyaye kan da karatu da kai tasbihi sai haila kuna ke tabbaci suna kai gaban Allah da ya wuce wa da Allah ada kuma da riga mai tsada, ba su sa riga mai tsada ba su sa gula mai tsada ba su yasa tafi mai tsada ba su yasa abinci na garari talakawa da su ba tare da zai ka mutum yanzu ba su kai ba su ba kowa ba in su ba tare da su zuwa cewa yake yake ka ko ta koba liman idan za a zo da su balle ta san koba can ba a shi mun gari a wani sai kiyama ta tsaya ku ga irin waɗannan da ya sa su a can ba tana yankari an mata kwalliya da zinari da rubutu an sa musu kalle da zinari da rubutu ya suna ƙanshi mala'iku na musu rakiya za a fi da aljanna نرجو اليوم نرجو المرموع بكأس في الله بأكأس أمر بطل الله بأكأس أمر في الله بكأس أن الله بكأس وأكل فيها بكأس بالتوجيه أقول بالتوجيه بكل الله بكأس بأمر الله بقوة بعد كده بقى الهجر على فكره amma da shi a rantar da ya wa rayu za su kai jina za su kai jina Allah ka gaba ta Allah ka gaba ta ku dai wala da talakawa ku dai wala da talakawa in kana ji wala da talakawa wallahi kuma za ku wala da tawfiq Allah Allah ya Allah ya ji in kuna so ga wani talakawa kuna mun har kallon har yin والله يكون لك تتوجه ذاك ولا تتوجه فيك ولا تتوجه عنه وكذا ذاك ولا تتوجه عنك في قولا كنا قد ذكرت مقرنا لا تتوجه ذاك تتوجه عنك في شيء وكذا الله يغتاك في شيء وكذا ولا تتوجه الله يغتاك إنه مجرد ألا تذكره دار الدار ألا تذكره دار الدار ألا تذكره ألا تذكره ألا تذكره ألا تذكره وهذا الأمر الذي تسأل أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم